fitina da yake faruwa waɗannan mutanen ne musamman da wanda shi ma ya bugo daga baya na batun raba masallaci da sauransu kula abin da muke gaya mutane kenan wato musulunci sarki ba zai taɓa ci gaba matuƙar da fikiran wahabiya da tunaninsu a cikin musulmai mm. a nan nake so zan isar da wani sako musamman shi malami ne daura da muka danna bidiyonsa wannan sakon da nake so zan isar ya yi haƙuri tare da dukkan girmamawa na so a ce na samu lokaci mm. na, isar da wannan saƙon ko a wajen karatu ko a mimbarin hudu ba ko a wani abu to amma dai yanzu wannan abin ya sa zan isar da wannan saƙon musulunci yana cikin halin da wato wajen da'awa da yi wa musulunci aiki sai an yi a hankali domin gudun akwai abin da shari'a ta ajiye wata ƙa'ida da shari'a take kiransa kazo a kafin dararai wato cuta ne guda biyu sarki da cuta mai tsanani da cuta wacce take da sauƙi amma dole sai ka yi ta'ammuli da duka biyu sai ka yi ta'ammuli da ɗaya to sai ka ɗauki cuta mai sauki sauƙi domin ka gudu wa cuta mai tsanani kwanakin baya ka ga abubuwan da aka samu wanda wasu daga cikin malaman wa'abiya da sauransu suka dinga yi a Kano cewa 'yan hisba suna zuwa suna kama mata da 'yan fim da kaza ana kama su mace wasu masu ce ko da ƙarfi ku ɗura ta a mota ku kama ta ku yi kaza da sauransu da irin waɗannan abubuwan da ake da su na musulunci to magana ta gaskiya mu muna faɗa muna ƙara jaddadawa baƙi ake a ɗabbaƙa shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar da ya dace ba kuma baƙi ake mutane su zamanto sun samu tarbiyya sun samu nutsuwa ta yadda ake so ba amma idan ya zama na hanyar da ake bi zai jawo hanyar ta ƙara lalata waɗannan mutanen to rashin binta shi ya fi alkhairi akan binta. Mm. Irin abubuwan da suke faruwa yau sarki zaki musamman kamar shi shugaban ƙungiyar Idrisiya. Wanda za ka ga yadda suka fito za ka ga suna magana akan 'yan fina-finan Hausa. Zagi, mutunci, kyara. Mm. Tsakani Allah mu tambayi kanmu da mu waɗanda muke cewa muna musu wa'azi su gyara wasu abubuwa. irin yadda ake su haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi don shiryar da waɗanda suka ɓata daga cikin mutanen da ya tarar. Hmm, wallahi sam. Hmm. Haka manzan Allah yi. Ah. Annabi sallallahu alaihi wasallam fasasa bi zakal khalqalina wa shiddatan. Linan wa shiddatan din nan an zo wajen linan manzan Allah ya kan yi sauki in dai wani zai zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sarki. Ya ce wa hmm. manzan Allah ata zalli bi zina annabi yi min izini in yi zina. sahabbai su kama kallon shi kai ka manzalla ce da ur rajula wa man yas'al wajena yazo ku bar shi yazo ya zauna manzalla ya ce kana da mata e eh, zaka yadda ai da ita a a kana da ƴa ya ce eh, zaka yadda ai da ita a." ya ce su ma mutane ba su san ai da matansu da 'ya'yansu, da kannansu mm. sai ya ba ya ce Allahumma dahhir qalbahu wa azhib rijsa an wa annabi ya dora hannunsa kan kirjinsa ya ce Allah ka tsarkake kirjinsa nan ka tsarkake kazantar da take cikin zuciyarsa ka cire mm. wannan kazantar mutumin ya ce saboda usulubi irin na annabi na zauna a gaban annabi ya ce ya zauna a gaban annabi abin da ya fi so shine zina amma bai tashi a gaban annabi ba saboda usulubi mai kyau sai abin da ya fi kyama shine zina hmm. wani ya yi a masallaci sahabbai suka tashi za su rafke shi manzo ya ce kar ku bai shi ku bai shi ku bai shi manzo ya ce ku ɗebo ruwa guga ɗaya ku zuba aka ɗebo ruwa guga ɗaya aka zuba annabi ya kira shi ya ce kaga wannan gurin an yi shi dan zikiri ne da sallah ba a yi shi dan fitsari da kai yanzu ba gaba kar ka ƙara ka gane ya ce na gane mutumin sai ya kalli sahabbai da abin da suka yi mai ya kalli abin da annabi ya mai sai ya ce Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada ya ce Allah ka ji kana ni da annabi kar ka ji kan kowa tare da mu to mm. akwai wannan ka fahimci wani hali sarki zaki a lokacin da manzo Allah yake wannan abin manzo yana da karfin da zai iya sawa Mm. in kama shi za a yi a kashe shi Allah ya kiyaye zai iya sawa yi kuma ba abin da zai faru amma annabi bai ya ba to yanzu su waɗannan da ake cewa ana kama su da waɗannan yan fim da irin waɗannan malamai suke zuwa suna kyaran su suna muzanta su suna yin kaza na farko ba baka da ikon kama su baka da ikon dukan su ko zagin su kai in sun ga dama sun kai ka kotu sai an daure ka wannan gaskiya ne saboda suna da yanci To a mm. mazauninka na malami mutumin da yake da wannan karfin a hannunsa ba zagi ba ne ko cin mutunci ko kazafi ko kage yake bukata a lokacin. Abin da yake bukata wa'azi da hikima saboda in ya ga dama zaka iya zage-zagen shi ma ya fito ya kunduma maka a shan kuma ba abin da zai faru. Kuma bai canza ba kaga ka cutar da shi. dan haka wannan usulubi da aka biyo wai na kama mutane hizba tana kaza ana wallahi akwai gyara a cikin usulubi. Mm. akwai kara mm. mun ga misali ya faru a ƙasar saudiya wata ƙungiya menene suke ce mata ansarin shari'a ne ko menene ansarin shari'a shiga kasuwa take ga bidiyo yana youtube mun gani in sun gama a kasuwa su zane ta in sun ga mace tana tuka mota su zane ta in sun ga kayan kiɗa su fasa a nan nan kano aka samu wani gauraki ya fito yana cewa a basu bulalu su dinga yawo a gari in sun ga mace da iphone su zane ta su karba su ce wa ya saya mata Wani irin tunanin mutanen da suke da yanci yau abin da ya faru yanzu ka lura waɗanda ake ce an kama su ɗin in an kama su an je ko ta aka kai su sun dawo barin iskancin suke Allah ci za su masu ma na'am ba bari suke yi ba ƙara ci gaba suke yi kuma su nuna yanzu tun da an musu a yi musu abin da za a yi haka kuma shi yake faruwa mun ga abin da ya faru a ƙasashen tura musamman ƙasashen turai in ka je sarki in mm. an matsa mutum irin wannan sai ce ya bar musulunci mm. wannan shi ne ɗaya daga cikin 'yar wasan hausan da wannan abin ya taɓa faruwa da ita kwanaki ko ce shekara biyu ko uku da suka shiga aka samu mawaƙa a amerika sun gayyace ta allah ya rufa mana asiri dai bata je ta zamo a cikin su ba amma in an matsa wani abu ne sai su fito su ce ina musulunci ne kake min haka na bar musulunci sai kai mm. yaya to to wanda yana ɗaya daga cikin abin da da'awar wahabiyanci ya cutar da mu rashin hikima da rashin basira wajen iya shiryar da wanda ake ganin yana kan bata kuma wallahi ka gaskata ni na rantsi da Allah da annabi gwanda wani gwanda mai rawa dan fim a sa mai kiɗa ya yi rawa billahi la ilaha illa huwa gwanda shi akan irin waɗannan malaman da suke zuwa da sunan mimbari suna wai cewa akan mimbari wai suna batar da mutane suna gaya wa annabi maganan da duk suka ga dama wallahi alladhi la ilaha illa gondo wanda za a samu kiɗa ya rawa hmm. in dai mutum zuwa ka dinga sai magana akan annabi yanda ka ga dama kuma ka zagi wancan ka ci mutuncin wannan wallahi wanda dan fim din Hausa da kai gaskiya ne dan ga mu muke faɗa gaskiya ne a jamin an taɓa samun irin haka mun iya magana kamar kan usulubi akwai wani ne ya yi kokari ya shigo da matansa zai aure ta baturiya ce ya ce mata ta musulunta to da yake tana son sa shi ta musulunta aka yi auren suna tare to in ya kai sallar lahiya ko me yayi cikin musulunci shi ta tambaye shi ko me shi ta tambaye shi shi ya kai sallar lahiya ya aika wa iyayen shi a sai rago za a yanka shi ma yana son su je su sai rago su yi layya da suka kawo shi tambaye shi cewa to me yasa ya kai sallar nan kuke yanka rago da su shi ce ai ai a da Allah ya kawo ya bari annabi ibrahim ya ɗauki ɗansa ya yanka ɗansa ce ya yanka mutum ɗansa ya yanka mutum shi yana dariya shi yana gaya masa wallahi shi inda ta bar musuluncin kenan ah, musulunci ko ya da a yanka mutum wai eh shi yasa aka doki rago aka yi fansa shi yasa shi ragon nan yana yana madadin eh, mutum nan da za a yanka kaga bai doki hikima mai kyau ya gaya mata kan da ya kamata ta fahimta ita sabon shiga musulunci kuma ka gaya wa bature cewa za a yanka mutum to kaga irin eh. wannan shi ne rashin hikima na wahabiya kaga mutum ya zo kana maganan a'a mutane mace a ka mota a wurga ta a mota to ka ka mota ka wurga ta a mota na hmm. farko dai za ta tafi da jin bakin cikin abin da kai kayi da sunan musulunci za ta tafi da ciwon musulunci ne ya takura ta yana mata yanci kaga ka zalunci musulunci ba ruwan musulunci haukanka ne ka ɗauko ka jona wa musulunci hmm. ba ruwan musulunci a kai don haka mu muna bada shawara ta'amuli ma'al usat waɗanda suke da ake ganin suna kan ba daidai ba to in za a yi ta'amuli da su a irin ƙasa da suke ganin suna da yanci kuma mm. ƙasa ba ta haramta musu ba dole a yi taka tsantsan a kai in ba haka ba kuma ƙarshe za ka kai su bangon da za su fito su ce mun yi ƙasa ba ta hana mu ba in ka ce musulunci su ce ba na gidanka bane ba na babanka bane baka isa ka mana komai ba kuma suna da yanci in su kuma su maka ka a kotu Mm-hmm. Don haka dole ne ya zamana abu ana yi da dabara, ana yi da hikima, kuma ba dukkan kuma wato mutane sukan mance da wani abu ne inda mutane suna hararo hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mutum zai iya zuwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma kana bainahu wa bainaha illa fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha Manzalla ya ce ɗayan zai iya yin aiki irin na 'yan aljanna kana ganin sa dan aljanna ai malami ne babban shi ne wani ne sai ya zo kana ganin sa da aljanna bai wuce zara'i ɗaya ba littafi kawai sai ya canza sai ya aiki ah. ne mutu ya shiga wuta sannan manzo ya ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari ɗayan ku zai iya yin aiki irin na 'yan wuta hatta ma kana baina huwa baina illa zarau sai ya zama na tsakaninsa da wuta bai wuce zara'i ɗaya ba fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhula sai ya zama na tsakaninsa da wuta bai wuce taki ɗaya ba kawai bai wuce sakan ɗaya ya mutu ba sai ya canza yana canza sai aljanna sai ya shiga wuta kai kana nan kana ta mashiriki dan iska ya koyar da matarawa ya yi kaza baka san kuma ya yi wani abin da kila Allah ya yafe masa ba laifin nan ba kai ba in hmm. za ka yi wa'azi ba a ki a yi wa'azi ba a yi wa'azi yana da kyau a shiryar da mutane yana da kyau amma da ayyara mutane da cin mutuncin mutane wannan abin ba musulunci ba ne musulunci bai koyar da haka ba kuma a duniya da ake da duniyar yanci yau bidiyo na taba sa maka sarki zaki a nan lokacin da saudiya take yakan kasan yaman eh. take yakan kasan yaman mutanen hutu wani sojan saudiya fitowa yi in suna ji sai suna yakin da sunan musulunci ya fito ya ce inda dai wannan ne musulunci na fita dan saudiya ne ya ce na fita na bar musuluncin ya tashi ya koma germany ya yi zaman sa abinsa to su ma waɗannan yanda suke zuwa suna irin wannan abin da cin mutuncin yan fifin hausa yan kaza so suke ba fata muke ba mun san allah da ba zai faru ba so suke su ga ana zuwa ana alal aƙalla ko ba su ce sun bar musuluncin ba zai zama da cewa duk malamin da ya magana za su fito su ma su gaggasa mai magana ko mutanen nan ba dukkansu bane mutanen banza ƙarya ne masu cewa wai dukkansu mutanen banza ne ƙarya ne kai ne mutumin banza ana samun mutanen kirki a cikin su wa inna min salihuna wa min naduna zalim kuma kai in kana faɗan laifin su kai baka laifi ne kai me yasa baka fito kan minbari ka faɗi laifin ka ka kira kanka mutumin banza ba mm-hmm. in za a yi musu wa'azi a yi musu wa'azi ta yanda ya kamata su gyara akwai guraren da lallai babu shakka ana buƙatar gyara su yi abin da ya dace da addini su yi abin da ya dace da al'ada wanda ba zai ruguza addinin mu ba zai ruguza al'adan mu ba wannan muna bara akan haka a yi musu gyara ta yanda ya dace amma ba ta gyara ta muzanta ba kuma yau sarki ko ka sani cewa duniya ta kai matsayin da in ana so a yaƙi mutane yanzu ba an daina yaƙi na makami in ka gana yaƙi na makami sai da ɗaiɗaikun ne Isra'ila Falastin me amma kashi casa'in da tara na duniya ba yaƙin makami ake yi ba yaƙin me ake yaƙin ƙwaƙwalwa tunani ake yi in ana so a yaƙi tunaninku da fim ake yaƙanku yau Amerika za ta yi fim ta sako mu kalla cikin ana kuna kallon wannan fim din cikin shekara ɗaya an canza surar tunaninku da ku to why not mu ma irin waɗannan ba za mu yi amfani da su ba da abin da ya dace da mu da mu da addininmu a koyar da su a sa mm. su mu ma don ya zama da cewa muna kare ka zo kana tabbatin zagin kana kyaran su kana kyaran su maimakon ka musu wa'azi gashi kuma ana shigo mana da indian fim fasaran hausa baka isa ka hana kallon Nigerian fim ba yan kudu suna yi baka isa ka hana ba za su fito tsirara kuma za a su. baka isa ka hana kallon India ba za a gani in ka ce ba shigo da kaset din ba suna da waya mutane suna da waya za su kalla baka isa ka hana kallon Chinese ba baka isa ka hana kallon America ba to naka yanda waɗancan suka yi amfani da shi don su yaƙe ka kai ma ka yi amfani da naka don ka yaƙi tunanin alal aƙallu ko don ka kara tunanin 'ya'yanka da jin ɗinka amma kallon abu da wabiya suke a komai su kalle shi a baibai su kalle shi a bai-bai yana jawo mana illa a musulunci wannan shi yake faruwa mun ga waɗansu wanda an kama su ma an kai su kotun kotun ta hukunta su da suka fito sai suka ƙara tambarewa suka ƙara lalacewa fiye da akwai yaran da aka kama shi su mutanen Kano suka kama shi yan Hizban suka kama shi suka yi mai aski irin wannan takuran da me ya fito ya ce wallahi sallan ma ba zai yi ba me ya jawo wannan ya ɗauka abin da suka yi mai musulunci da aka bari ya rama akan musulunci ya ce wallahi ba zai yi sallah ma ya dina to me amfanin haka amma yau da zuwa yayi suka kira shi aka sa mai abinci aka nemi kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ina iyayenka ina kaza dan nemi wani kuɗi ka bashi ka ce dalaje je ka aske kan nan gobe ka zo in ka aske saka gan shi yayi askin sa ya sako hula ya zo kuma cikin hmm. girmamawa yana jin musulunci ya girmama shi wannan hmm. musulunci za mu yi wa aiki kawai ku ta bata wa musulunci suna kuna bata wa musulunci kuma zamanin yanci kowa yana da yanci in kai mai biyi mai bai kai ka kotu musulunci ba ka sa musulunci ya ci gaba ba hikima ba fikihu ba wayo cikin yada musulunci wannan abubuwan yana cutar da mu da ka muke kira da shi malamin daurawa a sa na malami shugaban isba ya duba wannan hanyoyin da suke bi wai dan ganin dan kwafar da waɗanda suke da laifi akwai kuskure a ciki su gyara su yi wa hanyar kwaskwarima al'imamu shafi yana cewa ko a fili kai min nasiha ya ce bata da kai yi ba nasiha kai yi eh haka limamu shafi ya faɗa a wasu baitukansa ya ce in kai min nasiha a fili ka niyan cin mutunci na ne amma in ka kira ni ka min nasiha a gefe to wannan na san kana da niyan mutunta ni ne zan karba kuma addinin nan haka ya gima addinin nasiha idan mutum ya yi wani laifi ne wanda aka tabbatar babban laifi ne don ya zama wani wa mutane izina sai a kama shi a hukunta shi a nuna laifin don ya zama wasu mutane izina amma rana zuwa ana halattawa mace an ba ku dama ga motoci ku kama ta ku jefa ta bauta ƙarya ne wannan ba musulunci bane ƙarya kake san zuciyanka kake bautawa tunda akwai hanyar da za a iya magance haka ba sai an je ana cakko su ana jefa su a mota ba wannan magana za ta yi wa wasu ɗaci amma ita ce gaskiya gaskiyan magana kenan ana ɓata wa musulunci suna kullum dama yan matan suna nan ana tare tare suna musulunci ya danne musaki ya danne musaki kai kuma ka zo da wannan abin kawai kana daɗa jefa kokonto da ƙin musulunci a zuciyarsu ta hanyar ayyukan ka. wannan abun a ƙasan saudiya an yi bai bulle ba yanzu ka je saudiya ka gani yawo suke saboda an takura su an takura su da suka tashi fashewa yanzu yawo suke ba ɗan kwala a kansu ba hijabin ba komai zaka gan sun fito daga jami'a kansu ga gashin su a waje zaka ga suna yawo in ma wani ya kama ka ka kama wata mace ma kai mata magana ka takura ka tana kai ka wajen yan sanda sun ɗaure, kai ka rasa me yake maka dadi to kaga duk wannan tsananin shi ya jawo an zo zamanin da ba da tsanani ake cin riba ba tunda an ba kowa Najeriya ba ƙasa ne da ta yadda da musulunci ba kai ne ka fallanta wa kanka da haka sai mu yi a hankali da dabara mu jawo su a jiki gurin gyara mu gyara musu mu nuna cewa ga kaza ga kaza da hikima da dabara saboda kar a yi ta kwace mana su ka zo mu takura musu su ce to mun bar muku musulunci ba inda ka iya da su sai hakuri sai hakuri da haka Allah ya dace da mu albarka annabi ah, last caller ya kuri caller sun ba za mu dauki ba ku ya last